Karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shinaki muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku shi karin bayani dangane da dawowar al'ummar boso a garin bayan harin ranar uku ga watan juwan muna dauke da bayani akan ɗaukar ɗawainiyar yara masu tamowa a Nijar. Bayan kammala jarabawar birebe malaman makarantu sun fara duba takardun jarabawar ɗalibai. Rahoton musamman zai kawo bayani akan batun samar da irin shuka daidai da sauyin yanayi a Maradi. makonni biyu bayan mummunan harin da kungiyar boko haram ta kai a garin boso a jihar difa al'umma wato na al'amura na da sannu-sannu inda akan musamman mayar da mutane a garin na boso tare da rarraba musu abinci magajin garin boso bako mamadu ya bayyana cewa sama da iyali 300 ne suka samu taimakon abincin alhamdulillah don garin boso gashi na mutane sun fara koma deja mutane da yawa sun koma wajen kusa mena 300 sun koma suna can boso ya ne zaman su can zaman su alhamdulillah deja gwamnati ya kula da su saboda jiya mun je mun wajen kusan mutane dari uku mena shak mena kenan sun samu abinci ba su da masana ko Abincin me me kumsa? Abincin asi buhu guda akwai mai akwai sukari akwai manda wannan duka akwai su eh. Mutane za su dawo da gaggawa tun da deja premier baki sun tafi sun gani gwamnati yana kokari da wannan abun deja mu ma muna bisa shi kenan sauran mutane masu koma babu masala ko kaɗan. To matsalan da muka sa a gaba yanzu matsalan na wuta da masalan rezo shine masala banda wannan kuma akwai mutane dole ne za a samu rashin lafiya an samu rashin lafiya in babu likita kusa babu kyau ba ku mamadu kenan magajin garin boso a hirshi da wakilinmu adam babu karna tsohon shugaban kasar nijar muhammad usman ya kafa wata sabuwar jam'iyya wadda magoya bayan su za su koma a ciki jam'iyyar mai suna rdr an yi bikin kafa ta ne wato a ranar asabar da ta gabata zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na watan fabrairu da ya gabata mamman usman ya yi takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar mnrd hankuri inda ya samu kashi 6.25 bisa ɗari na kuri'un da aka kaɗa yanzu haka kuma ɗan majalisa ne da sunan jam'iyyar mnrd hankuri. matsayin matsananciyar tamowa ta kananan yara a nijar ya tashi kashi goma sha biyar bisa ɗari wanda ya yi daidai da mizanin da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa matsayi ne na mawuyacin hali wato eh, cewar osha a nan yamai johin zandar maraɗi difa da dosu su ne wannan al'amari ya fi shafuwa ƙwararren likita mamman sani ya bayyana cewa wato sama da kashi arba'in bisa ɗari na yara 'yan ƙasa ga shekaru biyar ne suka kamu da tamowa wanda kuma ba iya komi domin ganin cewa ta hana tasiri a kansu. Gade Dr. Mamman Sani da ƙarin bayani. Euh, a Nijar damuwa da aka fi sani ita ce rashin wadataccen abinci mai gina jiki ga yara kanana da ba su wuce shekaru biyar da haihuwa ba, wanda tun shekara dubi da biyar ya zama tamkar ruwan dare a cikin da yawan sassan jawoyin ƙasar nan, inda alƙalumman suka ƙara hauhawa musamman ga yara da suke matakin shan nono. Idan aka ɗauki samfarin tamuwan nan da ke shafar yara ƙanana, a nan Nijar alƙalumma sun kai kashi shida da bisa ɗari idan aka ɗauki misali jihar Maraɗi ya kai yawan kashi shida da ɗigo bakwai cikin ɗari fiye da abin da ya kamata a samu kashi biyu cikin ɗari a ƙididdigar hukumar lafiya ta duniya OMS. Idan muka ɗauki tamowa ta gabaki ɗaya a Nijar tana sahun kashi goma sha biyar cikin ɗari. Alhali abin da sauran ƙasashe suka fi fama da shi shine tamuwar da take kama yara da basu huce shekaru biyar da haihuwa ba. en matière effectivement de la malnutrition, n'est-ce pas, chez les enfants de moins de 5 ans. Doktar Maman Sani kenan. Ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jihar Yamai ta bayyana cewa duk da ke wasu kungiyoyin malamai sun karu cewa jarabawar birebe komi ya wakana kamar yadda ake bukata a jihar kama daga gudanar da jarabawar har zuwa duba takardun ɗalibai wato correction. Zakari Hima Barkiri da daktar ma'aikatar ya yi wa Musa maman karin bayani. Ran samdi an yi abin da aka ce ma Faransi Anonima sun yi kare. ran dimanshi jiya mushanu correction har yanzu suna bisa diba takardu suna correction amma ma an ce kamar eh, su musannin ba su samu halarta ba kamar mutane ne haka kuka ɗauko haya don su samu su kula da wannan jarba haka ne wannan mutane suna gaida wanda bai karanta suwa turazin ba ya zai kurje koficin turazin bai yi wa ko an ce mutum zo ka yi kurje ba za ka je ba tun da ba ka yi ba wanda suka yi karantar suwa cikin shekara class de troisième su ne aka kira su ne suka je correction kuma wanda ya yi je surveillance bai ce bai zuwa wajen correction kenan nan koya zo ana nan ana yi correction insha Allah nan zuwa karshen sati za a samu resulta tunda abin da aka ce ma second group ran sandi ne za a hawa shi kenan nan zuwa jeli ya kamata kowa san wanda ya ce mu tuna muku da cewa a ne aka soma duba takardun jarabawar ta birebe a nan ya mai kuma kwamina ta yaya kamar yadda ake so ma'aikatar kula da makarantar sakandare ta wato ta wannan jiha ta bayyana cewa dukkan malamai masu kula da wannan aiki sun kasance a cibiyoyi daban-daban domin haka adamu yahaya shugaban cibiya ta ɗaya ya tabbatar da hakan a hirshi da musa maman jaraba ta bana lalle an fara ta kuma an kammala rubutun yanzu mu suna nan suna lissahin aikin da yara suka yi kuma muna ji nan zuwa gobe lalle za su ƙara wannan aikin to su masu kula da shi harkar correction tun kamar muna iya sanin su wane ne suke wannan correction na ɗaya sai mu shaho yana koya class in tourism na biyu sai ƙwararre ga cikin tankaɗe da raye ne ake ana zaɓo mutane na aka zaɓo mutum 21 na wata community aka kawo min nan suka yi kori shi mai mun shaida da mu shina ne wanda ƙwararri wanda suka san aikin su ga sunan sana suna cigaba masu correction su mutum 21 ne discipline bakwai ne kowace discipline akwai mutum uku kenan za a ce yashin aikin ga su da su yan kwantiragi suka yi bai taɓa ko ba lallai ni dai ban ga alamu ba inda kai gayyaci mutum 21 20 suka zo ai kuma sai ka ce alhamdulillah ko Adamu ya kenan wato shugaba mai kula da cibiya ta ɗaya ta jihar Bawa a hirashi da Musa Mamman. ana cigaba da sayar da cimaka a farashi mai rahusa a garin tawa musamman a unguwannin wato bilbis da kufan tawa cimakar kuwa ita ce sukari da hatsi inda ake sayar da sako mai nauyin kilogram hamsin a jika shida da rabi mai makon wato jika goma sha shida ana sayar da sakon shinkafa a jika goma sha uku maimakon jika ashirin da biyu a kasuwa an kaddamar da wannan shiri ne a garin bariki shiri a ranar bakwai ga watan juwan a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar tawa abdulrahman musa waɗanda aka yi abin domin su sun bayyana farin cikin su kamar haka. a matsayin mu na talakawa mun ji daɗi tun da mun san yau muna yadda take kasuwa ta kai sha biyar sha hudu da rabi gashi an hido mana ita shida da rabi kenan sai mu gode musallallai an kula da mu kuma muna ɗaya daga cikin wanda za mu mun gani a ƙasa kiran mu abin ya ɗore kada ya zamanto wasu ne suka samu wasu ba su samu ba alhamdulillah abincin nan ana ta saida shi domin akwai haci akwai sikari akwai shinkafa kuma al'umma suna nan suna zuwa gwargwado wanda Allah ya sauki kima shi sai mai sayan bushi sai mai sayan kilo kilo sai kaji a takaice dai cikin irin abu. abubuwan da yanzu sun ka faɗo mana muna kira ga gwamnati ta ƙara ba da himma da goyon baya bale wannan shekara da muka ciki shekara ta yi wadda akwai matsaloli da dama musamman wajen abinci da kuɗi ma duka abin ya sha da baya kenan gwamnati ta kula ta dage ta samo abinci mai sauki a samu a saida ma al'umma fiye da abincin da duk ya gabata cikin shekaru. Wasu masana garin tawa kenan a da wakilinmu Abdullahi Ausuk. Shin kwafitar kasar Ingila daga cikin tarayyar Turai za ta iya tasiri akan hulɗar kasar wato da nahiyar Afirka? A ranar Juma'ar ta gabata dai ne al'ummar suka kada al'ummar kasar suka kada kuri'ar raba gardama akan wannan batu inda masu ra'ayin kasar ta fice daga cikin tarayyar Turai suka yi rinjaye. Wannan lamari dai na haddasa muhawara a Yamai. Wato dan kungiyar farar hula Hassan Bukar ya bayyana cewa abubuwa da dama za su iya canzawa a hulɗa tsakanin kasar Ingila da musamman kasashen Afirka da nan kasar ta Ingila. Tasiri na farko ana iya cewa ga ƙasar Burtaniya da kuma tarayyar Turai. To ko yanzu yana da wani tasiri ga ƙasashen Afirka eh ana iya cewa yana da tasiri saboda tsohuwar daula ce da ta raini ƙasashen kamar Najeriya, Kenya, Afirka ta kudu da kuma Ghana. Sannan kuma tana da daɗaɗɗiyar hulɗa da ke akwai tsakaninsu. Waɗannan ƙasashen abun yana iya su a game da hulɗar da ke akwai tsakaninsu da ƙungiyar tarayyar Turai, musamman yarjejeniyar da ke akwai tsakanin Burtaniya da waɗannan ƙasashe. A yau da ƙasar Burtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai, abin la'akari anya hulɗar da ke akwai za ta ci gaba ko kuma za ta rushe ko za ta canza wannan dai tana ƙasa tana dabo. Yanzu abin da ya shafi nahiyar Afirka, kamar Afirka ta yamma da kuma Afirka ta gabas, suna rabuwa ne da ƙungiyar tarayyar Turai. Yana iya yiwa su fuskanci matsala ɗaya tamkar yadda ƙungiyar tarayyar Turai take fuskanta a yau. Hassan Bukar kenan ɗan ƙungiyar farar hula. Ta bari mu fagen wasanni. An ci gaba da karawa daban-daban a wato na gaba ga na ƙarshe wato 21 Journey na fitar da zakaran ƙwallon kafa na ƙasa na 'yan rukunin farko. A jiya Lahadi an yi karo biyu a AS Police ta yi nasara a is AS Sundab da ci ɗaya da nema. a JNN da is Nijelek sun yi kunan doki da ci ɗaya da ɗaya ko ina. A cikin wannan tsari wato a yau a kokana za ta haɗu da tagur a garin Arlit. Karawa ta gaba ga wannan wato wato 21 Journey za a summa su ne a ƙarshen wannan mako labarin kenan sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai rahoton namu na musamman. A shekarar uku kashi biyu bisa ɗari na wuraren noma kawai ne suka samu ingantattun irin shuka duk da sauyin yanayi da ake fuskanta. alhali ya kamata albarkar waɗannan iri ya baiwa manoma kuzari wajen mallakar su a cibiyar kula da bincike akan harkokin noma ta iniran jama'ai na ta kokarin bincike domin gano irin shuka da suka dace da takaitaccen lokaci na damana muhammadu mamman wakilinmu na maradi ya haɗa muna wannan rahoto A lokacin da noma na da fa'ida sosai, manoma suna amfani ne da irin na gargajiya. Akwai kamar irin hatsi, kire ko zango, irin wake lakaɗe ko dawa mota maraɗi. Duka waɗannan irin suna ɗaukan wata hudu ko biyar kahin su nina. Amma a shekarun baya-bayan nan, manoma sun ware noma da sabbin iri na zamani dangance da karamcin ruwan sama da abinci da ake samu. Isa Haruna shamayi ne na inar na maraɗi da ƙarin bayani biskan waɗannan sabbin iri na zamani. Les semences conventionnelles, c'est eh, des An samu wannan iri ne bayan an yi aure na iri masu kyau. Misali akwai wani kalar hatsi da ake ce ma Petroa Kolo wanda an same shi ne bayan an haɗa irin zango da na haini kirai. Idan ana son samun irin wannan iri, ana share shekaru takwas, kuma iri ne da ke bayar da sakamakon noma mai kyau. daga cikinsu akwai masu gaugawa cewa da sauri sannan da masu ɗaukar lokaci. Yana ki son yana ki a cycle intermediate a cycle A ofishin irinan na maraɗi akwai sashe mai kula da kirkiro da waɗannan irin zamani. Kuma da yi ɓangare waɗannan iri shine ake saida ma nuka masu zaman kansu domin su noma shi da yawa. Abdullahi Tunau shine shugaban kamfani Maras da ya gone cikin noman irin zamani na hatsi, wake ko dawa. pour avoir la semence améliorée d'abord il faut acheter da harko sai an sawo iri daga inaran ko ikrizat mai suna jekat wannan iri ne idan an noma sa bisa ka'ida zai sa a kai ga irin da ake ce ma rn ko rd da muke saidawa gwamnati ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu da suke tambayar mu les revendre à l'état aux ONG au projet qui en font la demande amma duk da wannan irin zamani sun yi daidai da wannan canzan yanayi da muke ciki da bada abinci sosai manoma ba su amfani da shi sosai isa haruna ya san dalili La première raison c'est que bon. Hujjar farko da ta kawo wannan matsala ita ce can baya akwai kungiyoyi da dama da ke taimakawa manoman irin su FAO, snv da sauransu. Yanzu kuma sun shanye. Wannan haraka ta noman iri batu ne na hali. Mutane ba su da halin sayan wannan iri mai gaugawa saboda rashi. Les gens n'ont pas les moyens d'aller acheter ces semences. a ƙarshe a ofishin inaran na maraɗi masu ƙirƙiro da wannan irin na zamani su ne ake kira da selectioner kahin su ƙirƙiro wannan irin sai sun tuntubi manoma da za su gaya musu daidai irin da suke su dangance da wurin noman tasu haɗuwar ruwa sama da kuma jimirin shi ga ƙwari Muhammad Maman daga Maradi, Studio Kalangu. da wannan rahoton na muhammadu mamu muka karshen shirin namu na yau amma ka kuni sun kiwo idan an jima akwai wato makaman gungun ta ni da labarai da harshen zarumanci daga nan kuma sai mu dama gyallokin da da labarai da halshen faransanci a huta lahiya